ba hujja ne ba a tun da menene musulunci ai shi yaɗawa ne an turo al'umma su yaɗa addini na gaba ɗaya amma a ce suna tusa sa mutane abinda suke yi kawai imma ku yi musulunci wa imma ku zama karkashin musulunci shine kawai amma ba su samun mutum su dinga dukkan su ake musulunta ba sa yi amma idan kuka tsare kuka ce musulunci ba zai shiga ciki ba to za a bi ta kanku haka yake ya yi dama daɗin ka ke nan da duk abin da ya zo in karke shi da zaga na haɗa shi ya kuma ina kake zuwa runduman yana kuwa bina bacci a ɗaki yau yau litinin me yasa baka taɓa ne karatun naku a naku na biyar dai makarantar ta biyar ce kwanta kwana biyar ce sauran gudu kuke kagari ya sun koya ko mai fenti kagari ya sun koya akwai wata munamuna dai sama ga da wasu munamuna amma ni kan da na cigaba da bihe na ɗago yanzu a dai kawai khamisan laqad jarraba almuslimuna musulmai sun jarraba abara tarekin al-uqubati jasadiyya uqubobi na jiki wannan wanda suke suka din nan suke batan shi daga han musulmi sun da sai yake ga malami da bulala an jarraba hukunce-hukuncen uquba ta jiki an ga nasararta. لقد جرب المسلمون في عبر تاريخهم العقوبات الجسدية التي أمر الله بها وند الله يؤمن إليها كقطع ال... كالقطع إلي ينكي عنه والجلد دبولالا tarihi a haka ita ko naku fi abar tarihi littafin Aden ne yin ma ni na yi ba daidai ba ko kai kai ba daidai ba amma littafin duɗe ne warrajabi an yi amfani da wayannan an ga fa'idansu sama da tunani yanzu ko lokacin da aka ce za a shari'a musulunci ne zai ban manta wani abu guda ɗaya Wa ake yi a kai na yaku wani yaro ya zo daga kura ina isowa dan na neman shi ina isowa yake malam a nemo min abinci a cikin gida da ɗan gida ne a nemo min abinci a gida daga Kano zuwa nan ban samu abinci ba dukkan wasu 'yan daudu da dukkan wasu karuwai da galibanin gidajen abinci a wurin mu mafi yawanci gidajen karuwai babu duk an rufe gidajen abinci an rufe inda ake soye soye duk wani gida da kasar na sa'asa an rufe shi saboda saura kwana kaza a fara shari'a musulunci duk sun kwashe yan dirama sun shigo kaduna wasu sun faɗa plateau to mana kaga shari'ar musulunci ta ake cewa saboda maganan wanda izina za a yi masa hajji ba su san kafin a kama zinan ba amma gabaki ɗaya duk wata karuwa ba ta yi ta nemo inda danginta suke to haka ta ga an ga fa'ida barayi barayi duk kowa shi san sa ta yan jama'a nu hmm, za yan jama'a nu mutum ya nemi abin yi na ji maganan da aka faɗi a wurin yan sanda to ba a rubuce ne aka bani ita ba ina gudun ka faɗi su fito su ce ƙarya ne هي إسا كوكا جيلين وانا مغانا جيتا جيتا أولين هيرا باكا إيشي دي إسا فكان من منافعها دقاتكين فائد العظيمة حماية المستمعات الإسلامية أري زمن تكيو مسلمي إذن وإن أن كان أنا فاتفة مالا دب ذاك جيسوا إن دا ذا أفامو يانرو أيا أذ إنكي مسا هنلو ballantana yanzu ga abin yaɗawa a fashi a midiya a gama tsinke masa hannu a zuwa a hira da shi ya gaji Ka yanzu ka ga fa kowa yi ganka da dan guntun hannu za ce kai wuri an maka alama yanzu za ka koma ga Allah ka nemi yadda Allah ya samu dai kyanta masu hirar na a samu masu addini to wannan kagar ya sa kowanne ya dace, ce dama can satan ba ta zama jiki ba duk da dai ƴaƴan malam satan ta zama jiki tun da tun ina ɗan ƙarami ke wasa satan in ya riga ya fara satan kayan uwa to daga nan ya riga ya tsake kayan kwama zai ɗauka sannan kuma ka samu iyaye na ce ɗansa ya sata ita faɗa ni kamar ni za ce ɗana ya sata ɗan ba ce mutunci ba sau nawa wanda ya fi kamar ɗansa ya yi satar don daga da masu cewa wani ya yi sata ran da kace ɗansa ya sata shi ma sai daga kuma yana da mai noki ba adalci wal ittihadu shani'u bi kulli ba nan ne ba ba san ne ba himayatul mustami'ati al-islamiyya min jara'imi qatalin shani'in na daga laifukan nan na kisan kai mai muni fama dunahu to adilu alafu adha'afa ma tamma tanfizuhu min uqubatin jasadiyya wanda yayi daidai da dubbannin abun da aka zartar da shi na uqubobin jiki bima'ana anna yadan wahidatan hannu ɗaya ƙotsiyar da aka yanke لسارق قد همت آلافا من الناس بريئين صوتيين أكو منين سويين بريئين سويين ديديتتو غير مجرمين هم ɗaya da aka yanke wai min hajjar masu ne ya kawo ce hannu ɗaya da aka yanke ya fi tankoki wanda tankokin da suke tafiya suna kare alabai ana menene ana mai daga ran da aka yanke hannu ɗaya a makka ko a madina ne gaba ɗaya malam sata sai ta zama labari kowa a tsorace yake Ake masa ɓarawo wanda masu kafi yawan jara'a baki kana min al-aidi wal arjuli ainihin eh, wanda na hannaye da kafafuwa baƙal butoni fasa ciki wa ihdafi ahatin ainihin mustadimatin da illatawa illatawa ta abada fihi bi aidi mujrimina udwadiyina eh? me na tsallake ina kana na uku كان من الممكن لولا هذه العقوبات الصارمة إيه، بعد ونن عقوبا ينككي أبا الحاسمة أن يتعرضوا للقتل سوچي غبدا كشي كشي وقت الأيدي دين كامتاني هنوا سو ينفشن كنن والأرجل وبكر البطون إهداس آهات مستديمات أسامو مسونا إلا تشي فيهم yanzu ka duba ka dubi ka dubi hannun aliyu ai an riga an masa illa wannan da suka fare shi abin da malam ya ga barayi ne yan iska yan shara abin nan ɗansu hannunsa yanzu malam sun ji masu sai da Allah ya saka masa bi aidi mujrimina udwaniyina amma inda za a samu yan sharan na a share ɗaya a yi musu hukunci tun da kaga duk wanda aka same shi da adda ai kaga wannan hukuncin dan fashi za a yi masa to aka same su da adduna tun da za a yi kwance-kwance duk a yi musu rab sannan wanda aka same su tare da su ai abokin barawo-barawo wanda aka tabbatar da suna tare ko yana da adda ko bai da adda amma yana tare da masu adda ai idan addan wancan ta faɗi zai ɗauka amfani da ita duk wayannan yan shara ɗin na hukuncin yan fashi da makami ne abin da ya dace ya musu hukuncin yan fashi imma an yi kattalo kawai wa imma an yi sallabu wa imma an yi kattau wa imma an yi fau na ba mamaki in yan GRA ne can aka kora su aka kai su wani ƙauye suka je suka ci azaba tun da galiban su duk ƴaƴan gata ne suka ga gatan ta yi kaɗan suka haura suka zama ainihin wani abalaga aka same su aka kora su kyanta kai su can kurkukun ƙasan yarabawa <laughs> a kai shi kuma shi kaɗai wannan ya tashi ya kaki zai tofa kaki ya kalle shi ga ga kowai na inyamurai me ba hausa suke cewa gambari ko menene eh, in suka yare suka yare gambari to ana zaune su gama kashi a ce tashi ka ka kai wannan kashi ka zuwa eh, inda suke zaune nan ga inda suke kashi nan a ce to bahaushen nan ya tashi kai kashin nan ka je ka zubar ka wanke bokitin ka dawo ka zauna karshen ta ma me yasa baka dawo da wuri ba ko ka tsafta wa wani mammare ka ma duka ya zaunar da ka yi ne din kai to share min da harinka Ye kuka ye kuka ye kuka shi da daga nan su kiro sai za su ji labari za ka faki. sai sai Allah kai ni gida ba zan ƙara wani abu da zan zo hannun yarwa ba ko hannun yamurai nyawai ce wani hausa to za a tofa ma yawo wani ce ko zauna a yi tsarin kusa da kai ka dinga tattare tattarin da ke zubewa kuma ka zo ka zauna a haka kana zan yi sallah zan yi sallah ina kana sallah za ka kawo kana ba ka sallah shi yasa ka kawo kana ta kaga a kora su in ku gagara su ta kai gagara a yanke musu hannu ta basu hannu da kafa ko kuma a'a a kashe su bayan an kashe su a rataye a wanda jara'a sa ta kai jara'a har ana tsoron su a gari sai a kashe shi a rataye shi za ga ai wani ya shahara a gari za a ce wani ya kashe mutum sama da ran nan ma wani ya kashe mutum a layin ran nan ma shi ya kashe wani a layin ran nan ma shi ya kaza ma a cikin da yake cewa idan kai sai na kashe ka shi kenan sai dai wancan ɗaya bangare amma ba haka ba ilai sai ka jaji ya kashe shi to kaga irinsa wannan in aka kashe shi ba koyewa za a yi a hito da shi fili a rataye shi ma'a ma yaslibuna ma'a ma'islibuna eh, wayan habuna min amwali tare da waɗanda suke ma mutane kwaci su washe min amwali wa kona min a'radi ya isa haka